Sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust ke gabatar muku da Shirin Najeriya a yau. Tare da sallama a gare ku da watan kunanan lahiya, Halima Jimarauce da sauran abokan aiki ke muku barka da warhaka da kuma sake kasancewa da mu ta cikin wannan shirin. To bayan abubuwan da suka wakana a jihar Sokoto a ƙarshen makon da ya gabata, a yau mun tuntuɓi wakilinmu a jihar Nasir Bello domin mu ji inda aka kwana da kuma halin da ake ciki yanzu haka a jihar. To, a jihar Sokoto kamar dai dokar ta ɓaci ta awa 24 da aka sanya shekaran jiya Asabar. Wanda gwamnan jihar Sokoto Aminu zai tambar ya sanya saboda tashi hankalin da ya ɓarke a sassan jihar inda aka fara ƙone-ƙone da sace-sace bayan kammala zanga-zangar lumana da wasu matasa suka yi akan an kama wasu da ake zargin su ne suka kashe wadda ta zagi mazan Allah a jihar Sokoto. Na zagaya a wasu wurare sosai a cikin birnin jihar Sokoto ɗin Inda dokar kamar ta zama kashi biyu ne. Za ka ga akwai wuraren da an hana ba a yawo ba a komai akwai kuma wuraren da an ba su za su ci gaba da abubuwan da suke yi kamar a titin Abdullahi Fodiyo da Ahmadu Bellowe da Sarki Yahaya da Ali Jodi da wasu wurare da duk wani hanya wadda za ta iya kai ka ga babbar tashar mota jihar Sokoto da kuma ba babbar kasuwar jihar sokoto da kuma duk wata babbar hanyar da za ta kai kafa da mai martaba mai alfarma sarkin musulmi to duk an sa sojoji da kuma wasu jami'an tsaro sun tare hanyoyin babu zirga-zirga ta ababen hawa idan wani ba wani aiki zai ji ba ko ku bai da wani muhimmin abin da ya kamata yi ba za a bar shi hau titin ba ko a mashin ko a mota sannan mutanen da ke cikin unguwannin nan kuma kowane su yana cikin gidaje ba su hito waje ba sai dai kaga kowa yana bakin kofar gidan shi ba tare da an hita ba amma banci waɗannan wuraren za ka ga kamar wasu unguwanni kuma waɗanda ba abin bai hi kamari ba saboda a shekaran jiya asabar bayan an gama zanga-zanga to a na wuraren da aka hana nan ne aka hi aka hi samun matsaloli don saboda a wurare wasu shaguna waɗanda na kabilu ne an san an shiga wurin an yi sati-sati sosai wasu wuraren wasu ma shagunan ma an kone shaguna a wurin wasu ma sai da kayan robobi haka irin kayan ruwa haka na plumbing su ma an je irin kayan famfo su ma da yawa waɗannan shaguna an buɗe shagunan nasu sun saci mutane a kayaki to a waɗannan wuraren shi yasa aka ɗauki irin waɗannan tsarin matakai sosai a waɗannan ɓangarorin sai abu na biyu a ɓangaren da kuma aka raba jihar sokoto eh, birnin jihar sokoto din za a ga akwai anguwannin tudun wada minanta unguwar rogo mabera da kuma na kasari da waɗannan wuraren da ke kusa da su waɗannan unguwan da ke kusa da su abin da ya kawo ga nama ya zaga ya ji bado to za a ga su kuma wa'in wuraren babu irin wannan wa'in eh, kauran matakan tsaron da aka sa a wurin mutane za a ga suna ta harkokinsu suna zirga-zirga masu sai da abinci ma da shaguna da sauran duk mutane da su fito dai kamar dai ba wani abu da ke faruwa a jihar na dokar ta ɓaci. To Malam Nasir daga bayanin da kai za a ga cewa kamar wannan doka ta yi tsanani a wasu unguwanni kuma an sassafta ta a wasu unguwanni. ko me yasa aka samu bambanci game da yadda ake aiwatar da wannan doka daga wannan unguwa zuwa waccan? Bambancin ya faru ne akan abin da ya faru a shekaran jiya a sawar. Saboda kamar wa'annan inda su abin ya yi tsanani matasan da ke wa'ancin nan da abin ya yi tsanani to kamar sun fi ɗaukar abin ne da zahi sosai kuma sannan kabilun da mutanen da ke da bambanci addini da su suna da yawa a wa'annan wuraren sosai. to kuma sun far musu sosai wurin ganin cewa kamar sun ɗauki fansa ko ko su yi musu ɓannara akan abin da aka ta akan zanga-zangar da aka yi to akan wannan abin ne aka ganin cewa idan kila ba ɗauki irin waɗannan matakai a waɗancan wuraren ba to abin zai iya sake tashi saboda abin da suka yi a shekaran jiya asabar na ɓalla shagunan su da ƙona wasu wurare da suka yi da kuma farma wasu mutane da kuma bubbuge motocin wasu mutane da suka yi kuma a waɗannan wuraren kamar irin kan titin bello way a yanar ne manyan coci-cocin jihar sokoto manyan coci-cocin jihar sokoto suke kusan a wurin suke kuma matasan waɗannan wuraren suna da irin nan kamar jin rashin jin daɗi akan kila da waɗannan wuraren suke to irin ba ɗauki mataki ba sukan iya ta su rama wannan wurin kuma a gaba waɗannan wurin a nan ne shi wanda kamar jagoran harkar kiristoci wanda Matthew Hassan Kuka a wannan wurin yake kuma na ganin kamar irin akwai alawade da ya yi kamar shi ma ya taba rashin jin ya nuna rashin mutane sun nuna rashin jin daɗin ƙila maganganun da ya yi to idan ba ɗauki irin waɗannan matakai a waɗannan wuraren ba na kila kawo sojoji da jami'an tsaro ana ganin abin kila a awa 24 da aka sa to abin yana iya sake canzawa to yana iya sake canzawa kila ya huce yadda aka yi tsammanin yadda ake so a samu zaman lafiya. Mm-hmm. To ina ganin hakan ne yasa aka ɗauki irin waɗannan matakai amma a wani bangare da babu irin waɗannan abubuwan sai aka wasu ka ci gaba da harkokin da harkokin gabansu. Mm-hmm. Yawwa to Malam Nasir ya zuwa yanzu ko ka ga wasu alamun da ke nuna cewa za a ɗage wannan dokar hana hita? Gwamnati ta nuna kamar ga lokacin da za ta ɗage wannan dokar hana hita? To awa 24 da gwamnati ta ba su a cewa ta sa iya dokar na ta awa 24. Shekaran jihar Asabar da ta sa dokar to a da mutane suke tunanin to akwai yiwuwar cewa a jiya na ran lahari karfe 6 dokar za ta za a ɗaga dokar idan har ba wani abu ya taso wanda kila za a yi ƙara dokar zuwa wani lokaci kila ko a yau a tanin din ko ko talata ko wani lokaci dai wanda ita gwamnati za ta diba yiwuwar ƙara lokacin amma dai abin da aka yi sa rai za a ɗaga dokar ne daga jiya lahadi na karfe shida maraici. An gaida Nasir Bello wakilinmu a jihar Sokoto. Kallo kuke sauraro daga sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust. Kuna iya jin shirin ko da yaushe ta shahin Aminiya da dailytrust.com ko ta facebook.com slash aminiya ko twitter.com slash aminiya trust. Kuna iya neman shirin Najeriya a yau a Apple podcast ko a Google podcast ko a Buzzsprout ko a Spotify ko kuma a TuneIn Radio. Har wa yau kuna iya sauraron shirin ta gidajen rediyon da suka hada da Freedom Radio a kan mita 99.5 a zangon FM a kanan Dabu. Da rediyon Unity FM a Jos Jihar Plateau a kan mita 93.3 da kuma rediyon Nas FM a kan mita 89.9 a Yola Jihar Adamawa. labarai na yi. To har wa yau dai a ƙoƙarin neman ƙarin haske akan matakin da wasu matasa suka ɗauka akan abin da ya faru a jihar ta Sokoto. Muhammad Awal Suleiman ya tuntuɓi wani lauya, masani a wannan shari'a da kuma hasarar dokokin Najeriya. Sunana ba da samu aruf haka sai a lauya ne mai zaman kaina kuma masani a fannin shari'a da fassarar dokoki. barista wani abu ya faru a jihar sokoto inda wata taibatanci ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama daga ƙarshe kuma aka samu wasu matasa musulmi suka kashe ta ganin cewa kusan malamai da dama suna cewa wannan shine hukuncin me doka ta ce dangane da wannan abu da ya faru to shi wannan abu da ya faru a dokance shi laifi na blasphemy ko kuma yin batanci laifi ne da yake ɗaukan hukunci na hukuncin kisan kai a bisa doka ta wadda ake ce mata penal code kuma ayi halin eh, dokoki da dama sun yi magana a kan cewa duk wani kalma da za ka yi wanda zai janyo cinziri da tashin hankula na jama'a to doka ta hana mutum ya yi irin wannan ah, keta iyakar musamman irin wannan duk da kowane dan adam yana da hakkin faɗin bakinsa amma gaskiya yana da iyaka yana kuma da inda doka ta yi masa kaidi ba a bashi shi haka kawai saki ba kaidi ba su wane ne ya cancanta sau a ainihin zartar da wannan hukunci. Na'am, a asali dai doka ce ya kamata ta hukunta duk wanda aka samu da laifi a gabatar da shi a gaban kotu kamar yadda ake shari'ar Malam Abdul Jabbar a nan jihar Kano wanda ya yi kutankwacin irin wannan kuma aka gabatar da shi a kotu yanzu ake tuhumarsa da aikata wannan laifi amma ka san shi abin da ke faruwa kullum da abin da ya shafi taba ma'aiki duk inda musulmi yake abu ne da yake kawo tunziri yake kawo tashin hankali abin da kotun koli ta ce supreme court ta nigeria a kes ɗin Shalla against the state wanda an taɓa samu a nan jihar Kebbi sai an auna kotu za ta auna shin kalmomin da aka yi magana aka yi amfani da su na batanci sun isa su batawa wato ordinary wato musulmi rai ko kuma su tayin masa da hankali shine abin ma'aunin to abin da yake sa mutane kuma suke ɗauka mataki a kansu yawanci wasu suna ganin kamar gaskiya in aka bar mutane sai a yi abin kuma ba a ɗauki mataki ba saboda haka yawanci mutane shi sa suke ɗaukan doka a hannunsu suke hukunta wanda ya aikata wannan abin kuma abin ne yana zuwa akan lokaci da an yi abin an ce an yi batanci ba ma a jira a ji wane ne da aka ce an yi batanci to kuma gaskiya mutane abu ne da yake yana tunzura tun musulmi mai imani ka taɓa ma'aiki saboda ka taɓa ma'aiki ba abin yi ba ne su ma kuma wanda ba musulmi ba ya kamata limamansu na majami'u su dinga jawo hankulansu akan irin wannan babu wani musulmi da yake a duniya wanda yake taɓa annabi isa ko yake taɓa wanda daga cikin annabawa saboda haka bai kamata a dinga barin mutane su su dinga yin abu kuma sannan kuma a zo abu ya faru a dinga samun tashe-tashen hankula ba. Hmm. To a yanzu su waɗanda ake cewa an kama ko kuma muƙaddara ma a ce wanda ya aikata irin wannan idan an kama shi a doka akwai wani hukunci mm. da aka tanada tunda ya ɗau doka a hannun shi. Wanda ya ɗauki hukuncin doka a sa yawanci abin da ake gurfanar da su ake yi a gaban kotu sannan kotu ta tabbatar ko sun aikata wannan laifin ko ba su aikata ba. an taɓa samun irin wannan a nan jihar kano wanda aka ce wani mai tasiri ya yi batanci wanda aka zo aka kona motar aka kamo wasu yara aka gabatar da su daga a gaban kotu wanda suka aka gani a bidiyo kamar suna kirarin cewa su suka aikata amma daga baya duk kotu ta sallamo wayannan mutanen saboda ba a kama su da laifi ba kuma sai an tabbatar cewa shin wannan abun ya isa ya provoking ko kuma ya tayar musu da hankalin da za su ɗauki wannan matakin sannan kotu su ɗauki mataki a kansu. wannan shi ne amma dole doka ta ba su hakkin kare kansu a gaban kotu akwai wata doka da kuke kira wai defense of provocation a turance eh, kamar misali idan an tunzura ka ne ka aikata wani abu zan so ka yi mana ƙarin haske akan wannan doka shi defense of provocation ne abin da nake magana provocation shi ne a yi abin da zai tunzura mutum ya ɗauki matakin da sai daga baya ma mutum zai san cewa ya ɗauki matakin wani ɓacin rai ne da wani kunci musamman irin wannan wani ɓacin rai ne zai shiga wa mutum da kafin sai an aikata an ɗauki hukuncin ma tukuna sannan hankalin mutum zai kwanta. saboda haka idan aka kai su a gaban kotu suna da dama abin da ake ce musu defense of provocation. Na'am kuma idan mutum wannan defense of provocation din ya wanke mutum kenan. Warai kuwa kan iya wanke mutum kuma har isa kotu ta sallami mutum. Kuma in hukuncin kisa aka sawa mutum a ta hukuncin daga daurin kisan kai a dawo da shi daurin shekaru na gidan yari. Barista Ma'aruf Muhammad ya kasai kenan, lauya masani a wannan shari'a da kuma fassarar dokokin Najeriya. Ina 'yan jami'a mai muku addu'a mu hau kan shari'a ku kau da hatsaniya mu hau turba bisa gaskiya da juna. Shirin Najeriya a yau kenan na wannan lokaci sai mun sake haduwa da ku a shiri na gaba da izinin Allah. Yanzu a madadin abokan aiki na Muhammad Awal Suleiman da Bilkisu Ahmed sai kuma Nasir Bello wakilinmu a jihar Sokoto. Ni Halima Jimarau ke sallama da ku, ku huta lahiya.